But I believe we get there. Our petition is quite solid, very strong. Muna da kwararan hujjoji da muka dogara da su don karɓar nasararmu a bawa Atiku Abubakar shaidar lashe zaɓe. in ji ɗaya daga manyan lauyoyin pdp mike ezekome san a lokacin da jam'iyyar ta shigar da ƙara don ƙalubalanta sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zaɓe ta ayyana shugaban muhammadu buhari a matsayin wanda ya lashe kamar yadda yake bisa tsari shari'ar rashin amincewa da zaben shugaban ƙasa kan fara ne daga kotun ɗaukaka ƙara ta ƙare kuma a kotun koli sakataren pdp sanata umar tsauri ya ce jam'iyyarsu san bata amince da ƙuri'un da aka sanar shugaba buhari ya samu ba da zargin a wasu wajajen ma rubuta ƙuri'ar aka yi. wala uh, abun da mu muka ɗauka daga pdp mun ɗauka akwai rishin bin doka da rishin kunya rishin bin doka ga gwamnati rishin kunya ga hukumar zaɓe domin kowa ya san da ake zaɓen nan kuma duk wanda ya zo inda ake tattara sakamakon zaɓen nan ya san wa ya ci zaɓe amma saboda rishin kunya irin na shi shugaban hukumar zaɓe sai ya kaddamar da buhari cewa shi ci zaɓe amma zahiri ko ku da ke 'yan jarida kun san cewa zaɓen nan ba buhari ya ci shi ba shi ma kakakin kamfen ɗin jam'iyyar pdp buba galadima ya ce yana da ƙwarin gwiwar har dai za a yi shari'ar adalci pdp za ta koma fadar aso rock idan dai akwai adalci idan dai akwai masu shari'a masu tsoron Allah to na tabbata cewa babu abin da zai hana mu ƙwace wannan zaɓe da aka yi mana fashi da makami aka karɓa a hannunmu a na'urorin da muka yi nazari ya nuna mana cewa mu muke kan gaba nesa ba kusa ba da cin zaben nan shi yasa na ce inda masu shari'an nan suna da adalci suna da karfin gwiwa babu abin da za su iya yi ko suna son mu ko ba sa son mu dole su bamu wannan zaben da muka ci. Injiniya me yasa ka zaɓi amfani da kalmar fashi da makami? Eh saboda kamar yadda kowa a duniyar nan ya sani an yi amfani da ƙarfin tuwo na soja da na 'yan sanda da jami'an tsaro na kowane iri aka kwace mana zaɓe kun san an kashe mutane wanda ba zan iya ma gaya muku yawansu ba a wurare da yawa a ƙasar nan musamman a Rivers Allah kaɗai ya san mutanen da aka kashe a wannan zaɓen. Ministan Shari'a Abubakar Malami ya ce gwamnatin APC a shirye take ta kare nasarar ta a gaban kotu don shugaba Buhari ba bakon zuwa kotu ba bane. nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.